Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau talatin ga watan Oktoba na shekarar 2020 za mu yi magana ne a kan rubutattun waƙoƙi wato poetry a turanci. Abu kaza ba shi ne kaza ko mu yi ta barkwanci uh, muna nishadantar da su sai muka zam da abin siga ta yadda za mu dinga isar da saƙo mai mahimmanci aiki ga kunnuwansu da zai ratsa zukatarsu kuma ya ba su kaimin su tashi su ce za su yi wani abu dangane da lamarin. Haka yake zara, kamar yadda aka ji a wannan kutsaran muna tafa da ƙarin bayani. To zara yaya shirin zaben bana a nan Amurka da ya karatu. To muna nan dai muna zaman jiran ganin yadda za ta kaya. Za ki je ki jefa ƙuri'a ne? <laughs> A'a ba ni da wannan 'yancin tukuna. Allah ya zaba mana mafi alheri. To jama'a a cikin shirin namu na yanzu wakiliyar sashen Hausa a Kano ta samu tattaunawa da wani marubucin rubutattun waƙoƙi da irin tasirin da rubutattun waƙoƙi ke yi a rayuwar yau da kullum. sai ku biyo mu don sauraron shirin yau da gobe. ga jama'a za mu fara da zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kano ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. Assalamu alaikum. Da farko za ka gaya mana sunanka da kuma aikin da kake. Assalamu alaikum. Sunana Tijjani Muhammad Musa. Ni ne sakatare na ƙungiyar marubuta ta Najeriya reshen jihar Kano a wannan wato marra wanda mun yi tun daga shekara ta 2017 zuwa 2019 aka sake zaben mu muka sake dora daga 2019 yanzu mun doshi 2021 insha Allahu a February tarewa din ba za ta kare batun rubutu na waƙoƙi na hausa a hakikalin gaskiya abu ne wanda ya kasance kamar kalubale a gare ni don na goge a fannin rubutu na waƙoƙi na wato rubutattun waƙoƙi na turanci wato poems kenan da wato kuma poetry amma sai ta kasance jifa-jifa Ah, kan ci karo da bukata ta fassara wasu daga cikin waƙoƙin da nake rubutawa da turanci zuwa harshen hausa domin ah, mutane su fi fa'idantuwa ya kuma fi wato ratsa ah, masu sauraro ko kuma masu karantawa to da hakan ta kasance duk da yake ban ɗauko asali da rubuta waƙoƙi na hausa ba dole ta sa na je na soma koyan yadda ake rubuta waƙoƙi rubutattun waƙoƙi a harshen hausa a yanzu ina kan wato rukunin masu koyo ilimi dama haka yake neman sa da samun sa ala ayi hal mutum yana kai so ba zan ce ni wani gogaggi bane ko kwararre ba a fannin rubuta waƙoƙi na hausa amma dai alhamdulillah daga cikin waƙoƙin da nake rubuta akwai da yawa da mutane suka wato yi jinjina a kai suka kuma ga tasirinsa da kuma neman daɗin a wato ci gaba da rubuta su domin ilmantarwa da kuma wayarwa da al'umma kai. To um, a kan abin da ya ja hankali na so mai yin waɗannan rubuce-rubuce na waƙoƙi kamar yadda na yi bayani da cikin harshen turanci nake rubuta waƙoƙi na kuma na so mu rubuta waɗannan waƙoƙin ne gaskiya da tsawon lokaci da farko ma um, ban ma san abin da nake rubutawa yana da tasiri ko yana da mahimmanci ko yana da wani ma'anar da har za a ce a zo a gani ba to um, sai daga baya mutane idan suka zo suka dan karanta wani abin da na ce tun ina wajen secondary school ma sai su ce ah ai wannan abin da kake rubuta tijjani ai poetry ne na dinga mamaki saboda ni ban ma ɗauke shi komai ba duk da yake a lokacin da muke secondary school nan ɗaya daga cikin zaɓin da na yi na in karanta wani darasi e, akwai literature a ciki aka ba mu zaɓi mu zaɓi ko literature ne ko da dai wani kwas makamancin haka sai na zaɓi wato literature malamin da ya koyar mana bai daɗe yana koyarwa ba ina ji dan eh, bautar ƙasa ne nysc eh, kafin a ce mun ma zo lokacin da za mu yi jarabawa wa ec ya tattara nashi nashi ya gama sabis in ya koma garin su to haka dai muka ganganta muka yi wa ec din har ta kai cewa um, eh, gaskiya ban ci ba saboda ba a koya mana sosai ba ina ji p na samu a literature to dai da hakan na fito daga makaranta da wannan lamari to um, haka na zo ni na ci gaba ina dai yan rubuce-rubuce na ko in yan jagwalgwalo na eh, a hankali a hankali har ta kai mutane sun soma wato ganin wani abu mai daraja a cikin al'amarin da nake ta rubuta duk da haka dai ban kula ba eh, da yake ni ma'aikacin eh, rediyo ne musamman kuma rediyon ma na fm wanda yake magana da Eh, da matasa yake wato tunzura su yake harzika su yake wato ba su kaimi da karsashi da sauransu a cikin eh, shirye-shiryenmu muna sa kaɗe-kaɗe don jan hankalin matasa to a ire-iren wannan waje wani lokaci kafin mu je mu shiga studio mu ce za mu yi wani eh, gabatar da wani shiri mu a da masu gabatar da shirye-shirye irin mu zancen kuma da nake muku nan wajen zance ne na wajen shekaru talatin da suka gabata don zancen da nake wajen eh, tara zuwa 1990 zuwa da casa'in da daya lokacin da muka soma ah, muke aikin rediyo a matasanmu muna kuruciyarmu da sauransu to mukan rubuta wato abin da za mu ji mu faɗa ba abin da ake kira a turanci script kenan to a wajen rubuta script nan gaskiya muna dagewa mu kawo abubuwa masu fa'ida masu ma'ana mu um, rubuta su idan muka shiga wato uh, cikin gidan rediyo lokacin mu yayi muka hau wato turbar gabatar da shiri a wato a gidan rediyon a lokacinmu da aka bamu sai ka ga muna ta kawo maganganu da muka karanto daga wajaje daban da muka jiyo daga wajaje daban da muka tsakuro daga wajaje daban-daban domin mu tabbatar mun wato wayarwa da mutane kai mun ilmantar da su abin da ba sani ba mun tunatar da su abin da suka manta mun kawo musu sabbin abubuwan da ba su ma san an so mu yi ba da dai ire-iren su duka dai domin mu ja hankali domin kuma mu tabbatar lokacin nan da aka ba mu bai tafi a banza ba ba wai kawai abubuwa ne da suka zo mana a ba muke gaya mutane a abubuwa ne da muka yi bincike a kansu muke zuwa wato mu eh, zauna mu gabatar da shi kuma ɗalibai ko kuma uh, matasa su ɗauka su kuma aiwatar su kuma ga fa'ida abin a rayuwarsu um, yana ɗaya daga cikin uh, abin da nake alfahari da shi a lokacin wajen 1988 ne ko da tara ina gabatar da wani shiri da ake kira uh, riprap a nan gidan rediyo gidan rediyon kano eh, zangon fm lokacin mu ne kadai zangon fm a arewacin najeriya mu ne na farko kuma mu ne waɗanda suka soma gabatar da shirye-shirye na zangon fm a arewacin najeriya a nan gidan rediyon kano uwa ma ba da mama rk to um, akwai lokacin da nake gabatar da eh, wannan shiri eh, da wasu matasa a lokacin sun gama secondary school suka zauna suna irin zaman daki zaman shagon nan a kofar gida suna jiran sakamakon jarabawarsu suna kuma wato fata da burin ganin rayuwa ingantacciya kyakkyawa da suke so su kasance a ciki bacin sun kammala karatunsu to da yawan su ba su ci sakamakon jarabawa su ba wasu ma kuma sun ma so mafi da rai cewa za ma su koma makaranta to um, a irin wannan yanayi ne suke sauraron shirin da nake gabatarwa duk dare da karfe bakwai zuwa takwas to a wannan lokaci ne suka ji ni ina maganar mutane matasa su tsara rayuwarsu don ta kasance a inda suke so su ga kansu nan da shekara biyar zuwa goma nan suka tsinci kansu na ce ni ɗaya daga cikin abubuwan da nake so shine nan da shekara goma ina so in gani na kammala karatu na na digiri kuma akalla ba a ƙasar ba ina da mata na yi aure kenan wannan shine fata na da buri na nan da shekara goma mai zuwa to ire-iren waɗannan maganganu da na faɗa sai suka yi <clears throat> wato yi wa yaran eh, ƙaimi kowa ya ga a to in dai tijjani zai fito yana faɗin haka kuma yana kira ga ai haka me zai hana mu ma kowa ya wato tsaye da wani abu ya ce shi ne manufarsa shi ne burinsa nan da wani lokaci to ire-iren abubuwan da mukan kawo wa matasa kenan a cikin shirye-shiryen namu da muke gabatarwa a wannan lokaci za mu rubuta su ne ba wai kawai za mu zo da ka ba za mu rubuta su ne ba wai za mu zo da ka ba kawai mu ce za mu gaya wa matasa kaza shi ne kaza abu kaza ba shi ne kaza ko mu ji mai ta barkwanci muna nishadantar da su muna buga musu kaɗe-kaɗe na zamani wannan zamanin domin kawai su ji daɗi a'a sai muka zam da abin siga ta yadda za mu dinga isar da saƙo mai mahimmanci ga kunnuwansu da zai ratsa zukatarsu kuma ya ba su kaimin su tashi su ce za su yi wani abu dangane da lamarin to a irin haka shine ah, irin rubuce-rubucen da muke iya rubutu na ya daɗa ƙarfafa ya daɗa wato ƙasaita ya daɗa wato eh, samun eh, wato eh, karbuwa saboda idan har zan rubuta in je in karanta kuma abin ya yi tasiri to ai din lalacewa dai akwai wanda ta ma'ana da matasa ko ɗalibai suke ɗauka a ciki to abin da zai baku mamaki shine ban tashi sanin wannan al'amari na matasan nan da na gaya muku ba cewa sun ɗauki maganar da na gaya musu sai bayan an yi shekaru wajen ashirin sha takwas zuwa ashirin sai wani ya je shi ya aka ya aka ya samo lambata ina bakin aiki a ofis a ɗinmu sai ya bugo mun da ya bugo min sai yake ce min ah, shi tijjani ka san ko wane ne yake magana na ce a ah, wallahi ban sani ba ya ce suna na dakta wane wane wane kaza kaza kaza na je ni ƙasa ta ko bulgaria ne ko ina ne na yi karatu eh, na, na, na, na kula da lafiya wato ni likita ne kuma uh, na bugo maka ne domin in gode maka uh, eh, a kan abin da kai wa rayuwata na ce ah mene ni ku a rayuwa ni da ban san ka ba ban taba ganin ka ba ban taba ce eh na san baka san ni ba baka taba ji na ba baka taba gani na ba amma gashi na fito ina gaya maka cewa kai yi rawar gani a abin da na zama a rayuwa saboda kai ne sanadin da ya sa na zama likita a rayuwata kai ba ni kadai ba akwai abokai na mu wajen biyar zuwa bakwai wanda shirin da ka gabatar a lokacin da kake wato gabatar da shiri a gidan rediyon kano rap na zan iya tuna in ka tuna akwai wata rana da kai mana wasu maganganu da gaskiya daga waɗannan maganganun da ka yi gaba mu babu wanda ya shekara ɗaya zuwa biyu bai koma makaranta ba to a sanadin komawa makarantar nan wani ya zama injiniya ni na zama likita wani ya zama pharmacist wani ya zama abubuwa dai daban-daban ya dinga kira mu yake cewa su wajen bakwai sun zama wani abu daban na musamman a rayuwa rayuwarsu ta yi kyau ta inganta ta kyautata sanadiyar wannan shiri na da suka ji to yanzu haka yana matsayin likita wanda yake uh, ya maso ya kusa zama consultant ya kusa zama consultant to shine yanzu yake cewa menene ko kuma wane ne sanadin zamana wannan al'amari sai ce wallahi ba kowa bane tijjani muhammad musa din ne to ire-iren abubuwan da wato rubutu yakan yi kenan sannan gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo shi ma yakan yi eh, wato na sauya wa mutane tunani da canja musu wato alƙibla da dai sauransu. Gidan a ke nuna a ɓangare muna taurari. Jama'a ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. saboda ni ban karuwa ina san addu'a ina kwaɗanyen afuwa ki zo nan a ruwa saboda kin zama gafuwa ba ni sa a sake inda ni za na rike gani na zo kirke tantantantan talala. Kudan barbu mu da murna, da Ina kai kai kai ina ina. Bari mu koma zauren tattaunawar namu da Malam Tijjani. To ire-iren abubuwan da wato rubutu yakan yi kenan sannan gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo shi ma yakan yi wato na sauya mutane tunani da canja musu wato alƙibla da dai sauransu to ire-iren irin waɗannan abubuwa kamar yadda na gaya muku daga baya zuwa ma na na daina rubuta abin da zan kira shi waka wato poetry ɗin saboda na ga kamar irin abin da ya babu ci babu wani abin da za a ce a zo a gani dangane da shi lamarin rubuta waɗannan waƙoƙi musamman na turanci illa kawai dai nishadantarwa burge mutane ka iya dan sarkafa turanci ka iya ka iya haɗa kalmomi da dai sauransu su ba da ma'ana su burge mutane da sauransu sun ci kai wannan abin inda mutum ya biya masa ba lalle ba ne ya abin nan ba to amma a lokacin duk ban san cewa wai rubuce-rubucen nan zai iya yin tasiri a rayuwar mutane kamar yadda wannan likitan ya fito ya nuna tasirin gabatar da rubutun da na dinga yi a lokacin da nake gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo ba to sai daga baya sai na zo na ga ina karanta littattafai jifa-jifa sai ga an jeho wata waka da wani bature ya rubuta ko kuma wani eh, mutumin afirka ko ba dan ƙasan nan ba ne ba ma ko kuma wata ita ma mutuniyar amerika ko kuma a'a mutuniyar faransa ko ko a'a mutuniyar south africa ko ko a'a mutumin eh, germany jamus kenan da dai ire-iren sai ga an dan jeho ɗaya daga cikin waƙoƙinsu ana wato kwatance da shi ana cewa mutane kamar yadda wani kaza eh, mutumin kasar eh, australia ya ce sai a kawo wakar da ya rubuta a kuma kama farfasa wakar nan ana nuna wato ana fi da ma'anoni daban-daban da ke tattara a ciki to a irin haka ne sai na zo na soma la'akari da ja'a kadai fa a ce wannan wato uh, waƙoƙin da nake rubuta da yanzu haka na yi da su ba suna da ma'ana suna da mahimmanci suna da tasiri a rayuwar dan adam don idan ba haka ba ya za a yi mutum a dinga kawo mana wato kwatankwacin waƙoƙin da ya rubuta ko ta rubuta shekaru wajen hamsin ko sittin ko saba'in wasu ma sun ma mutu za ka ga ana kawo waƙoƙin da suka yi a rubuce ana wa mutane kwatance da shi na cewa mutane su ɗau darasi su yi hattara su zam da abin wani abu na a zo a gani to kuma dai eh, duk da haka dai ban dai kula ba na ci gaba da harkokina da yake a lokacin na ɗanyen aure na eh, da 'yar matata da yara na guda ɗaya ne ko biyu fafita ce a gabana gwagwarmaya nema musu abinci da sutura da kuɗin makaranta da na kula da lafiya da sauran duk abubuwan da suka sha kaina kenan to gaskiya ban yi sake wai na ce zan dinga rubuta waƙoƙi a cikin wannan yanayi ba kawai gwagwarmaya ce kawai a gabana sai da allah ya sa daga baya na zo na dan samu natsuwa na dawo na buɗe kamfani na wani kaina da ni da abokan aiki na na dan samu sake na samu sukuni to a nan ne da yake lokaci ya dan soma kasancewa na samu shine na koma na ci gaba da rubuta 'yan waƙoƙina to um, kamar yadda na ba da misali daga cikin waƙoƙin da nake rubutawa da yawa-yawa mutane sukan zo su jinjina su yaba wasu ma ce za su wato yi amfani da shi a wajen wato yin littattafai ko kuma a yin jarida ko mujalla ta makaranta ko ko a'a jaridu na ƙasa waɗanda ake karanta duk ƙasa za su sai kaga sun nemi damar in ba su dama su ɗauki ɗaya daga cikin waƙoƙi na su saka a cikin jaridarsu ko a cikin mujallarsu ko a cikin wani eh, biki da za a buga littafi a makaranta ko a wato a unguwa da sauransu to da haka haka kuma sai nan ma na so maganin muhimmanci da tasirin abubuwan da nake rubutawa waɗanda da yawa yawa daga cikin su tunanina ne wasu kuma a'a nazari na yi akan wani al'amari a'a wasu kuma wani al'amari ne ya faru a gabana na kasance ga nau ba jiyau ba to don kada in manta da abin gaba ɗaya sai in zo in zauna sai in rubuta waka a kai idan na rubuta waka a kai sai ka ga wakan nan ta zo ta daɗe ban manta ta ba ko kuma duk wani wanda ya ganta ma ba ni ba sai ka ga yana wato ɗaukar ma'ana ko kuma ya ɗauka eh, fassara ko ɗaukar fahimta daga wannan wakar ko ina nan kuma ko ba na nan yadda nima idan daga waƙoƙin wasu nake karanta in fassara su iya san raina in ɗauki ma'anar da nake so a ciki in kuma aje abin da nake so in ajiye duk ko mawaƙin yana nan ko baya nan sai ka ga abin yi tasiri a tunanina da kwakwalwata da dai sauransu to ni ma saudiya sai ka ga hakan ta faru wasu lokacin ma a gabana ma wasu za ka ga sun zo sun yaba sun kuma ce za su yi wani abu da wakar sai in ba su dama sun ci ah, to su dauki su je su yi abin da za su yi da wakar nan in dai ba za su yi amfani da shi ta hanyar banza ba to ta haka na gane cewa eh waka tana da tasiri sosai kuma bai kamata in daina rubuta ta ba duk irin wato ganin rashin mahimmancin al'amarin da nake yi to fa a wajen wasu ba karamin tasiri yake da shi ba kuma a kusan dukkan al'ummar duniya za ka ga rubuta waƙoƙi musamman na poetry kamar yadda ake kiransa a turance za ka ga cewa hanya ce da mutane suke wato aika wa duniya saƙo dangane da al'adarsu dangane da al'ummarsu dangane da yanayinsu dangane da inda suke zaune a doron ƙasa dangane da wato abincinsu dangane da suturarsu dangane da wato bukukuwansu dangane abubuwa daban-daban wannan salo na rubuta waka da turanci yakan aika wa duniya saƙo na gafa mu yadda muke ga irin halayenmu ga irin ɗabi'unmu ga irin eh, nazarinmu ga irin hankalinmu ga irin iliminmu ga irin tunaninmu da dai sauransu to dalilin da ya sa kenan duk wani lokaci da wani ga wani abu na ban mamaki ko na ban haushi ko na ban eh, tausayi ko na ban bacin mm, mm, mm, rai da dai sauransu sai ka ga ban yi kasa a gwiwa ba na wato nemi in rubuta al'amarin rubuce al'amarin nan a waka a ɗaya daga cikin waƙoƙina. na akwai abin da ake kira muse a turance wato wani abin da zai tunzura ka ya kuma karfafe ka wajen rubuta waka to sau da yawa idan na ga wani al'amari ko na karanci wani al'amari ko kuma na ji wani al'amari to sai ka ga wannan abin da ake kira news nan a turance wato abin da yake tunzura mutum ya yi rubutu sai ka ga ya motsa to da zarar ya motsa sai ka ga na zo na sauri na dauki biro da takarda na yi sauri na rubuta tunanin da ya zo min a lokacin dangane da wannan al'amari to a irin haka idan ta faru sai kaga an zo an waye gari bacin wani wasu kwanaki ko wasu watanni idan na dauki abin nan na karanta kai tsaye nake tuna abin da na gani a lokacin da na rubuta wannan wakar kuma zai fito ya nuna min cewa wannan tunanin da na yi ga abin da na yi tunani a lokacin kuma ga sauyin tunanin da nake wa abin yanzu da na karanta shi wajen shekaru biyar ko goma ko ashirin bacin na rubuta wannan waka to wannan yana daga cikin wato salo da mutane za su iya ajiye tarihi wanda kuma da shi mutane za su iya amfani da shi su tuna ashe da shekaru ashirin baya ga yadda abubuwa suke ga yadda abubuwa suke amma kuma yanzu abubuwa sun canza ba a ma amfani da kaza da kaza ko abu kaza ko abu kaza in za ku iya tuna na ce na kan yi amfani da biro da takarda wato alkalami da takarda in yi rubutu idan na ga wani abin da ya ja hankali na ya kuma wato motsa min tunani na ya kuma wato eh, sa ni in sauri rubuta don kada manta to yanzu duk irin wannan idan na gani babu zancen neman biro ko takarda babu zancen yawo da notepad a hannu kamar yadda da yawa za ka ga an yi eh, a da yanzu sai dai kawai in ɗauki wayata in kunna note eh, page inta ko kuma in kunna inda nake rubuta saƙon eh, text message na karta kwana in kama rubutu far far far far far ina ta danna danne na ta danna danne na ta danna danne na kokari in kama ko kuma in cakki abin da tunani na ya kai ya kawo akan wani lamari da na gani kun ga zamani yanzu ya canza kenan da biro da takarda yanzu kuma eh, eh, wayar hannu da kuma eh, tafiretan da ke jiki wanda shi ma ba yawo za ka yi da shi ba waya ce ta kamar za ka abu nan to ire-iren waɗannan abubuwan sun canza da kafin a yi amfani da alƙalamin da takardar ma ai a ka tunani a cikin wato tunani mutum yakan ajiye abin da ya gani ya lura da shi so uh, ana samun sauyin wato salo na shi kan shi ajiye waɗannan waƙoƙin da rubuce-rubucen da sauransu kuma da idan ka rubuta za ka bashi ne a cikin takarda to amma yanzu kana rubuta za ka aika shi dandalin sadarwa na wato eh, sada zumunta shi kuma anan ya zama kamar wani waje da ya zame da yawa daga cikin marubuta waƙoƙi kamar kundi to idan ka rubuta idan ka aika can to shi kenan fa kai ka daina ma damun kanka duk sanda ka koma ka rubuta sunan wakan nan ka ce a nemo maka wakan nan a cikin wannan dandalin nan take za a je a lalubo wakan nan a gazo a gabatar maka da ita a shafin wato wayarka sai dai kawai ka gani ka karanta wani lokaci in ka ga dama ka yi gyara wani lokaci a kwakwafa ka je ka kai abin da za ka yi da shi da sauransu da dai ire-irensu wannan shine wato a takaice Ah, kaɗan daga cikin ah, dalilan da sukan wato tunzura mutum ko kuma sukan yi min ƙaimi in rubuta waƙar da nake rubutawa ah, kamar yadda na yi bayani. saurare abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ai wuta ƙarshen mako lafiya.